نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلتي mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na laraba yau muna 21 ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 12 ga watan 4 miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul hajj za mu shiga tafsirin ayata 58 a cikin wannan sura kafin mu shiga tafsiri akwai dan uwa sheikh musa mansur adam wanda cousin ne na sheikh ja'far mahmud adam kuma ɗaya daga cikin malamai masu karantarwa masu ilmantarwa masu da'awa musamman a yankin daura da jihar katsina allah ya masa rasuwa jiya kuma an yi jana'izarsa a jiya sashi addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa allah ya ji kansa da rahama allah ya sa ya huta allah subhanahu wa ta'ala ya karbi kyawawan ayyukansa ya haskaka masa makwancinsa ya yalwata masa kabarinsa Allah ya yafe masa kurakuransa Allah ya sanya aljanna ce makomarsa abinda ya bari Allah subhanahu wataala alkinta masa su akwai dan uwa da muke tare da shi nan malam Zahraddin baban takko shi ma an musu rashe rashe har sau biyu a baya kuma mu sanya mamatan su a cikin addu'a Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu akwai alhaji umaru wanda muke tare da shi mai masaukinmu shi ma an musu rashe-rashe a baya don musa su a cikin addu'o'inmu allah ya yafe musu allah ya gafarta musu allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata makwancinsu allah ya sanya aljanna ce makomarsu abinda aka bari kuma a baya allah subhanahu wa ta'ala ya kula musu da shi sannan kuma muna godiya ga dukkan waɗanda suka ji neman tallafinmu kuma suka tallafa samu waɗanda suka tallafa mana da abinda muka ce muna nema muna musu addu'a Allah subhanahu wataala ya karɓa musu Allah ya sa musu a mizani Allah ya ƙara albarka a cikin dukiyoyinsu Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a rayuwarsu da zurriyarsu Allah ya ba su jinkiri mai amfani Allah ya waita mana irin su a cikin garin Bauchi ko a jihar Bauchi da wajen Bauchi da Najeriya duka Allah ya waita mana irin su Allah ya rauta mana irinsu masu son aikin alkhairi ubangiji subhanahu wataala ya agaza musu Allah ya wuce musu gaba a cikin lamuransu duka muna musu addu'a muna musu fatan alkhairi muna musu fatan su gama da rayuwa lafiya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلن
Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina hajaru fi sabilillahi waɗanda kuma suka yi hijira dan Allah thumma qutilu sannan aka kashe su aw matu ko suka mutu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana lalle tabbas Allah zai azurta su azurtawa mai kyau wa inna Allah lahuwa khairur raziqin kuma lalle Allah tabbas shine fiyayyen masu azurtawa la yulkhilannahum mudkhalan yardawnahu lalle tabbas zai shigar da su mashigar da za su yarda da ita wa inna Allah la'alimul halim kuma lalle Allah tabbas masani ne mai hakuri a baya Allah subhanahu wataala ya sanar da mu cewa mulki gaba ɗaya nashi ne ranar gobe kiyama sannan kuma shine zai yi hukunci tsakanin bayinsa ya saka wa waɗanda suka kyautata da kyakkyawan sakamako waɗanda suka munana kuma ubangiji subhanahu wataala ya musu mummunan sakamako ya shigar da muminai gidajen aljanna to anan sai Allah subhanahu wataala kuma ya ware muhajiruna waɗanda suka yi ƙaura suka bar garuruwansu suka bar gidajensu suka bar ‘yan uwansu suka bar sana'o'insu suka bar duk wani abu nasu suka tafi wasu ƙasashe don tsira da addininsu kamar yadda mutanen makka suka yi hijira zuwa habasha hijira ta farko da ta biyu sannan suka sake yin hijira zuwa madina tare da manzo sallallahu alaihi wasallam don su gudu da addininsu su tsira da addininsu su samu inda za su bauta wa Allah cikin ‘yanci da kwanciyar hankali da walwala to Allah subhanahu wata'ala sai ya keɓance su da ambato yake faɗar irin gwaggwaɓar ladin da ya tanada musu ranar gobe kiyama ya ce wallazi na hajaru fi sabilillahi waɗanda kuma suka yi hijira domin Allah suka bar gidajensu da ƙasashensu suka ƙaurace wa komai wasu ma suka bar ‘ya'yansu da dukiyoyinsu da ‘yan uwansu fi sabilillahi don neman yardar Allah subhanahu wata'ala don biyayya ga Allah subhanahu wata'ala don taimakawa manzansa da addininsa Allah ya ce sun maƙutilu au matu sannan sai aka kashe su a fagen daga a fagen jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah au matu ko kuma suka mutu akan shimfiɗinsu Allah subhanahu wata'ala yake musu wannan bisharar cewa lalle tabbas zai azurta su da arziki mai kyau anan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci waɗanda aka kashe da waɗanda suka mutu da wanda aka kashe shi wajen ɗaukar kalmar Allah da wanda ya mutu hakanan kowane ne za a kashe shi ko zai mutu za a kashe shi da sanadiyar wani dalili wato wani ya yi sanadiyar salwantar da rayuwarsa ko kuma ya haɗu da wani hatsari wanda zai sa ya rasa rayuwarsa da kuma wanda zai mutu a ɗakinsa a kan shimfiɗarsa dukkaninsu sun mutu ne da ajalinsu babu wanda ya ƙetare ajalinsa babu kuma wanda ya kasa ajalinsa kowa sai da ajalinsa ya cika ya mutu ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا Allah ce ba ta yi wa ga wani rai ya mutu sai da izinin Allah ce wani rubutaccen abu ne ƙayyadajje Allah subhanahu wata'ala ya rubuta wa kowa ajalinsa tun kafin ya zo duniya tun kafin a halicce shi da bayan an halicce shi kafin a halicce shi a cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala ya san abin da zai halitta ya san kuma abin da zai halitta gwargwadon ajalin da zai yi rayuwar da zai yi a bayan ƙasa Allah ya san wannan a cikin ilimin sa fi sabiqi ilmi sannan wannan ilimin nasa kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta abin a cikin lauhul mahfuz yana nan rubuce a cikin lauhul mahfuz kowane abu da Allah zai halitta da irin yadda wannan abin zai rayuwa da gurgurdan rayuwar da zai a bayan ƙasa yana nan a rubuce sannan kuma bayan an busawa kowane ɗan adam ransa a cikin mahaifiyarsa za a umarci mala'ika ya rubuta ajalinsa ya rubuta arzikinsa ya rubuta ɗan wuta ne ko ɗan aljanna saboda haka komai yana nan a ƙididdige kitabin mu'ajjala rubutacce ne kuma ƙayyadajje ne saboda haka waɗanda ba su san Allah ba su suke zaton cewa akan iya gaggautowa wani da mutuwa kafin lokacinta wanda duk kaga ya mutu sai dai asbab din mutuwa ne za su zama daban-daban amma mutuwar guda ɗaya ce shi yasa Allah subhanahu wataala ya gargadi mu'minai yace ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu law kanu indana ma matu wa ma qutilu Allah subhanahu wataala yace ya ku wadanda suka yi imani kada ku zamo kamar waɗanda suka kafirta wa qalu li ikhwanihim har ma suka ce wa ƴan uwansu idza darabu fil ardi yayin da suka yi tafiya a bayan ƙasa aw kanu ghuzzan ko suka zanto mayaka sun fita yaki aka kashe su a can sai law kanu indana ma matu wa ma qutilu suka ce wa ai da basu fita ba sun zauna tare da mu da basu mutu ba ko kuma da ba a kashe su ba alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى يباس مرتني yake cewa waɗanda suka ce wa ‘yan uwansu alhalin sun yi zamansu a gida sun ƙi fita yaƙi suke cewa laukano inda na suke cewa ƙarul ikwanihim wa ƙa'adu lau a ƙa'una ma ƙutilu da sun yi mana biyayya sun ji shawararmu ba su fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ai da ba a kashe su ba Allah ya mayar musu da martani ya ce qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin ce to ku kare wa kanku mutuwa ku kare wa kanku mutuwa idan har ku masu gaskiya ne Allah subhanahu wata'ala yana faɗa cewa koda a ce wanda Allah subhanahu wata'ala dai ya rubuta wa mutuwa ko da a ce yana gidansa ne to sai wannan abin da yake ajalin nasa ya fito da shi kullau min fi biyutikum kullau kuntum fi biyutikum la baraza alladhina kutiba alaihim alqatl ila madajihim Allah ce ko da a cikin gidajen kuke la baraza alladhina kutiba alaihim alqatl ila madajihim da waɗanda aka riga aka rubuta musu mutuwa kisa sai sun fito zuwa wajen wajen wajen mutuwarsu inda za su za su kwanta dama saboda haka ita mutuwa ba a ba a ba a kubuce mata ba a tsire mata aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada a duk inda kuke mutuwa za ta riske ku ko da kuna cikin manya-manyan gine-gine waɗanda aka ɗaukaka su aka yi su dogaye aka yi katanga mai tsawo mutuwa za ta riske ku duk inda kuke to nan da Allah ya ce qutilu aw matu ba yana nufin cewa wanda aka kashe an kashe shi kafin ajalin sa bane wanda ya mutu kuma ya mutu daidai ajalin sa ana fadar sababin ne kawai wannan sababin mutuwar sa shine ya fita daukaka kalmar Allah makiya Allah suka kashe shi wannan kuma ya mutu a gidansa akan shimfidar sa a ɗakin sa to shine anan ubangiji duk ya hada su saboda wannan falalar ta hijira duk yayi musu sakamako iri daya ce wallazina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu wadanda suka yi hijira dan Allah sannan aka kashe su ko suka mutu Allah ce la yarzuqannahumullahu rizqan hasana lalle Allah zai azurta su arziki mai kyau wannan bushara ce bishara ce albishir ne Allah subhanahu wataala yake wa waɗanda suka yi hijira cewa a kowane yanayi suka suka koma ga Allah za su samu ladan su cikakke sawa'un sun koma ga Allah ne ta hanyar shahada fi sabilillah ko kuma sun koma ga Allah ne ta hanyar sun mutu a gidajensu ubangiji ba zai hana musu wannan ladan ba anan Allah subhanahu wataala ya daidaita su a lada ya daidaita wanda ya mutu a fagen daga da kuma wanda ya mutu a gida ya daidaita su alada saboda niyyarsu iri ɗaya ce dukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi wa hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallama duk niyyarsu guda ɗaya ce shine sun yi wa hijira don Allah ne sun yi wa hijira don ɗaukaka addinin Allah ne sun yi wa hijira don su ba wa addinin Allah kariya su tsare addinin Allah subhanahu wataala saboda haka wanda ya samu yin shahada daga cikinsu da wanda bai samu shahada daga cikinsu ba duk Allah subhanahu wataala ya tattara su a lada iri daya saboda haduwar manufarsu da haduwar niyyar su wuri guda abu ɗaya suka yi niyya dukkaninsu wannan aya da ita fadala ibn ubayd al-ansari as-sahabi ya ya ainihin kafa hujja da cewa wanda yake kan addinin Allah yana fafutuka da da wanda aka kashe a saboda addinin Allah da wanda ma ya mutu a gida duk a falala ɗaya suke babu bambanci kamar yadda ya tabbata a cikin littafin tafsirin ibnu abi hatim ibnu kathir ya kawo ruwayar a cikin tafsirinsa cewa fadala ibnu ubaid ya kasance a wani guri da ake kila birodisa sai aka fito da wasu gawawaki guda biyu ɗaya daga cikin gawawakin nan mayaƙi ne mujahidi ne fi sabilillahi an kashe shi a wajen yaƙi ɗaya kuma ya rasu a gida ne a kwance a kan shimfiɗarsa da aka fito da su sai mutane duk gaba ɗaya aka ɓaɓe sai aka tafi jana'izar shi wanda ya mutu a fagen daga aka bar wannan shi kaɗai sai fadala sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa ya aka yi naga mutane duk sun ɓaɓe sun koma wajen wancan sun bar wannan shi kaɗai sai aka ce da shi haza qatilun fi sabilillah ai wancan a fagen daga aka kashe shi don haka shahidi ne to sai yake cewa wallahi ma ubali min ayi hufrataihi ma bu'istu isma'u kitab Allah walladhina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqannahum Allah la yarzuqannahum Allah rizqan hasana wa inna Allah lahuwa khairur raziqin ya karanta musu wannan ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa waɗanda suka yi hijira dan Allah sannan aka kashe su ko suka mutu aka kashe su ma'ana a fagen daga ko suka mutu a gidan dajinsu lalle la yarzuqannahumullahu rizqan hasana lalle tabbas Allah zai azurta su azurtawa mai kyau a wata ruwaya wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam fadalah ibn ubayd yaje kabarin wannan da ya rasu a gida ya tsuguna yana masa addu'a sai aka ce da shi tarakta shahida falam tajlis indahu da aka ka je ka tsuguna gaban kabarin wancan kabar shahidi wanda shi yayi shahada sai yake cewa ma ubali min ayi hufrataihi ma bu'istu ban damu ba daga kowane kabari za a tashe ni wato in dai mutum yana kan tafarkin Allah yana bin addinin Allah to kai ya damu ko za a tashe shi daga kabarin shahidai ne ko wanda ba shahidai ba sannan sai karanta wannan aya sannan sai ya ce fa ma tabtaghi ayyuhal abdu idza udkhilta mudkhalan tardah me kuma kake nema me yayi saura kuma da kake nema idan aka shigar da kai wannan mashiga da zaka yadda da ita wa ruziqta rizqan hasanan aka azrta ka da arziki mai kyau yace wallahi ma ubali min ayi hufratayhi ma bu'istu wallahi ban damu ba matukar dai wannan ta samu daga kowane kabari ne za a fito da ni imam muslim a cikin ta ingantaccen littafinsa ya ruwaito ruwaya daga Sahal ibn Hunayf shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce man sa'ala shahadata bi sidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashi wanda duk ya roki shahada da gaske har zuci to Allah zai kai shi matsayin shahidai ko da akan shimfiɗa sirrinsu amma ga manya manya waɗanda suka yi jagoranci harkar jihadi na ɗaukar ma Allah irin su Khalid ibn Walid su mutu a fagen daga ba sai suka mutu a kan shimfiɗarsu wannan ba zai hana su samu wannan daraja da ubangiji subhanahu wataala ya faɗa ba lace la yarzuqannahumullahu rizqan hasanan lalle tabbas Allah zai azurta su azurtawa mai kyau wato sakamako mai kyau maga malamai suna da maganganu guda biyu dangane da rizqan hasanan din nan menene azurta bice ce azurtawa mai kyau wasu suka ce ana nufin halal Allah zai azurta su da halal wato duk waɗanda suka yi hijira dan Allah Allah subhanahu wataala zai musu wannan zai ba su arziki na halal wannan ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma an samu wannan tafsiri daga wajensa wasu suka ce rizqan hasanan ana nufin aljanna Allah zai ba su aljanna wanda tafsirin an same shi daga suddi wannan yayi daidai da fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katiran wa sa'a wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما الله مدوكاكين سركي كي من يهاجر في سبيل الله wanda duk yayi hijira dan Allah yajid fil ardi muragaman kaseeran zai samu wuraren hijira mai yawa a bayan ƙasa wasa'a kuma zai samu yalwa ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله wanda duk ya fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa thumma yudrikhu al-maut sannan sai mutuwa ta riske shi kafin ya karasa wajen hijirarsa Allah ya ce faqad waqa ajruhu ala Allah ladansa ya tabbata a wurin Allah duk da bai kai ga inda zai je ba bai kai ga garin hijirarsa ba amma tun da Allah subhanahu wataala ya san niyyarsa sai Allah subhanahu wataala ya bashi ladan sa cikakke faqad waqa ajruhu ala Allah ladan sa ya tabbata a wurin Allah wal kana Allahu ghafurar rahima Allah mai gafara ne mai jin kai Allah subhanahu wataala yayi alkawarin gidan aljanna da sakamako mai kyau ga dukkan waɗanda suka yi hijira suka bar gidaddajin su suka yi hakuri da juriya akan cutar da su da aka yi dan Allah suka yi yaƙi don ba wa addinin Allah kariya aka kashe wasu daga cikinsu Allah ya alkawarin sai ya kankare musu laifuffukansu kuma ya sai ya shigar da su gidajen aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu wannan kyakkyawan sakamako ne da Allah ya musu tanadi fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من, تحت من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الله يكتوى الله يأنسى مسأدو إنسو وبنجنس يأنسى مسأدو إنسو تشوى ba zai tozarta aikin mai aiki daga cikinsu ba namiji ne ko mace sashinsu daga sashi Allah ce waɗanda suka yi hijira kuma aka fitar da su daga gidajensu aka cutar da su dan Allah suka yaƙi aka kashe su la ukaffiranna anhum sayyi'ati ace lalle tabbas sai na kankare musu zunubansu wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu kuma lalle tabbas sai na shigar da su gidajen aljanna waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu thawaban min indillah sakamako ne daga Allah wallahu indahu husnul thawab a wajen Allah ne kyakkyawan sakamako yake to wannan sune wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na farko sune na farko da za su shiga cikin wannan alkawari na ubangiji dan kuwa sune na farko da tarihi ya gaya mana cewa a cikin wannan al'umma sun tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam an yi ta taɓirza da su an kai ruwa rana da su an wahalar da su an jigata su wasu an wasu an an an an an an salwantar musu da rayuwarsu wasu na ƴan uwansu sun sun rasa dukiyoyinsu sun sun bar garuruwansu sun yi kaura sun zo tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance tare da shi tsawon shekarun da yana isar da wannan sako bayan ya gama rayuwa tare da su ya koma ga Allah ba su tsaya nan ba suka ci gaba da dakon addinin suka rika shiga da shi suna kutsawa da shi lungu-lungu sako-sako ba inda bai kai wato dirinsa bai kai a duniya ba a dalilin waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga babu zalunci babu zalunci mafi muni da ya kai wani ya ce wasu za su iya samun wannan garaɓasa da wannan alkawari na ubangiji a babban sahabban annabi wani zai zo daga baya shi ya samu shiga cikin wannan alkawari amma banda sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam banda su sayyidina abubakar banda su sayyidina umar banda su sayyidina usman banda su abdurrahman ibn auf banda su sa'ad ibn abi waqqas sa'id ibn zaid talha ibn ubaidillah zubair ibn al-awwam abu ubaidah ibn al-jarrah abu huraira sauran manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ya kalle su ya ware su duk irin abin da suka bayar na gudunmawa ga addini ya ce su wannan alkawarin na ubangiji bai shafe su ai kaga babu zalunci da ya kai wannan babu rashin kunya da ta kai wannan babu tsaurin idan da ya kai wannan ko mutum wai yana tutiya shi musulmi ne yana jin shi zai samu kubuta a gaban Allah yana jin shi Allah zai sa shi aljanna amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka shago murzu suka wahala suka bada dukiyarsu suka bada rayukansu su za su tafi wuta amma shi zai tafi aljanna ai kaga hauka ya kare anan mai hankali ba zai yi wannan ba wallahi babu mai hankali mai hankali irin na dan adam da ko hankalin dabba mutum yake da shi ya rika ya kalli waɗannan bayan Allah ya ce su sun tafi wuta amma shi ya tafi aljanna kazami da shi abin akwai takaici a karanta ayoyin Allah waɗanda suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta su ga waɗannan bayin Allah su suka haddace ayoyin su suka karantar da al'umma ayoyin nan su suka rubuta su aka same su a cikin littafin alqur'ani a rubuce amma su ba su a cikin alkawarin ba su a cikin alkawarin amma wani nashi da yake girmamawa shi yana ciki shi ma yana ciki matarsa tana ciki ƴaƴansa tana ciki amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manyan manyan sahabbansa aminansa abokan shawararsa wanda suke bin sa sallah mamunsa a baya su ba sa ciki wannan alkawari da yake yi su waye suka fara hijira su waye aka fara kashewa su waye suka fara mutuwa akan wannan addini su ne a zo kana karanta wallazina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana kace ba su a ciki Allah yayi ta magana da wasu wanda nan gaba ne za su zo amma waɗancan da Allah yake saukar da ayoyin suna nan babu su a ciki su Allah ba zai azurta su ba wannan hauka har ina to za mu ga a cikin wannan tafsiri guda biyu da malamai suka yi na rizqan hasana wasu suka ce halal kaga kenan ana nufin arziki na nan duniya wasu suka ce ana nufin arziki na lahira su malamai suka ce duka biyu Allah cewa arziki mai kyau arziki mai kyau ya kunshi arziki na duniya ya kunshi arziki na lahira duka Allah ya saki maganar haka bai mata kaidi ba la yarzuq la yarzuqannahumullahu rizqan hasana sannan gaba Allah ya faɗi shigar da su kuma aljanna shine mudkhalan yarzawnahu shi yasa al'allamatu sa'idi rahimahullahu ta'ala yake cewa tana yi wa annal ma'ana annal muhajira fi sabilillah wanda yayi wa hijira dan Allah qad takaffala bi rizqihi fi dunya rizqan wasi'an hasana Allah ya dauki masa nauyin bashi arziki a duniya arziki mai yalwa mai kyau sawa'un alima Allah minhu annahu yamutu ala firashihi aw yuqtalu shahidan sawa'un Allah subhanahu wata'ala ya ga ya sani cewa mutumin nan zai mutu ne shahidi ko zai mutu ne akan akan shimfidarsa fa kulluhum madmunun lahu rizq dukkanin su Allah ya lamince musu arzikin su fala yutawahhamu annahu idza kharaja min diyarihi kada ayi zaton cewa dan ya fito ya bar gidajensa ya bar dukiyarsa zai fada cikin talauci ne zai fada cikin matsananciyar bukata lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira duk sun bar abin da suka mallaka sun bar dukiyoyinsu kadarorinsu gidajensu ababen kasuwancinsu dabbobinsu duk sun bar su haka kowa ya taho daga shi sai abin hawansa daga shi sai abin hawansa sai abin da matafi zai iya ɗauka na guziri amma sauran abubuwan da suka mallaka duka sun bari sun bar su a can baya sun bar su a maka kafirai suka hau suka danne da suka zo madina annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada mu'akhat yan uwantaka kirawo mutumin da yawo hijira a nemo wani daga cikin yan madina da suka yi imani al-ansar sai a hada su ce to kai wani shine tare da kai ka je abinda ka ci ya ci ka saman masa matsuguni haka aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taraba su su kuma wadanda suka rungume su ba la hannu biyu biyu suka rika raba dukiyar su rabi suna ba wa ƴan uwansu dukiya wani ma har cewa shi zai bada matarsa matarsa ma biyu ne zai saki daya Abdurrahman ibn Auf ya sai ya aure daya Sa'ad ibn Rabi yace zai raba dukiyar sa rabi ya bashi rabi su ya shiga kasuwa ke mutanen makka ɗan kasuwa ne mutanen madina kuma noma ne Rahman ibn Auf ya ce a rike dukiyarka kuma ka ci gaba da zama da matanka kawai nuna min inda kasuwa take ka nuna masa kasuwa sai gashi kafin ka ce me ya zama ɗaya daga cikin hamshakan masu kuɗin sahabbai to haka Allah ya azurta su wasu da suka zo kwana suka rika a suffa dan gidajen mu'minai ma sun cika ba inda za su za su za su ma je a ba su gurin makwanci a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam gidan nan suke kwana irin su sa'ad ibn abi waqqas ce da sa'ad ibn abi waqqas ya hijira ba inda ba inda zai zauna amma sai gashi kafin ya bar duniya yana ɗaya cikin hamshakan masu arziki kusan shi yake daukar nauyin cimar iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam ta tsawon shekara zai tanada musu abinci na su ci har karshen shekara ta shekara ta zo kuma tanadan musu haka ga su Zubair ibn al-Awwam su wada sun bar dukiyoyin su a can da suka zo Madina suka shiga kasuwa suna saye suna sayarwa Allah ya cika musu wannan alkawarin la yarzuqannahumullahu rizqan hasana Allah ya ba su arziki mai kyau arziki na halal da suka samu da gumin goshin su wasu cuci wani ba wasu damfari wani ba wasu zalunci kowa ba to wannan ayar ta kunshi wannan Allah shine mai fiyayye mai azurtawa shine malai yake cewa qad waqa'a kama akhbara kamar yadda Allah ya bada labarin na haka abin ya faru Allah ya azurta su fa innal muhajirin as-sabiqina masu hijira daga cikin sahabban mu'minai musulmai na farko taraku diyarahum wa abna'ahum wa amwalahum sun bar gidajensu sun bar ƴaƴansu sun bar dukiyoyinsu nusratan lidinillah dan su taimaki addinin Allah falam yalbathu illa yasiran ba a dade ba hatta fataha Allah alaihim albilad sai gashi Allah ya bude musu garuruwa waɗanda ba suka zanto ba su samu dukiyar nan take ba da aka yi fathu aka samu wa maganima kathiratan ta'khudunaha da Allah ya faɗa aka samu fathu khaybar aka samu abin nan yakin Hunain da aka yi Hawazin da sauransu sai gashi an samu maɗuɗiyar dukiya annabi ya taraba abin nan ya taraba wa sahabbansa ya taraba wa sahabbansa a da can ana sallah saboda kayan da yake jikin su duk sun yayyage ake sawa mata doka cewa an yi ruku'u kar su dago sai maza sun dago an yi sujada kar su dago sai maza sun dago saboda kayan jike jikin su duk sun yayyage ba sa iya samun abin da zai sitirce al'aurarsu ma saboda talauci amma sai gashi dukiya ta samu daga fathu khaybar daga lokacin dukiya ta yarwatu a mai garin madina to kaga wannan alkawari ne Allah ya cika musu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana shine malai ce wa makkanahum min al'ibad Allah ya ba su iko suka samu kafuwa suka samu mulkin garuruwa da yawa فاجتبوا من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس suka samu maɗuɗiyar dukiya wadda ta mai da su daga cikin mawadata imam muslim ya fitar da hadisi daga salman al-farisi radiyallahu anhu yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ribatu yawmin wa laylatin khairun min siyami shahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu وأجري عليه رزقه وأمن الفتان النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa yin ribadu wato dako akan iyaka ta musulmi akan iyakar garuruwan musulmi sai je yayi dako a can saboda ya bawa kasar musulmi kariya na yini ɗaya da dare ɗaya annabi ya ce khairun min siyami shahrin wa qiyamihi ya fi ladan mutum ya yi wata ɗaya na azumi ya yi wata ɗaya na ƙiyamun laili ya je ya yi ni ɗaya da dare ɗaya a kan iyaka yana gadin ƙasar musulmi kada mahara kada makiya su kawo farmaki to wannan yini ɗaya da dare ɗaya da zai yi ya fi ya yi azumin wata guda ɗaya cur kwanaki talatin ko ishirin da tara ko ya yi kwana talatin ko ishirin da tara yana ƙiyamun laili annabi ya ce wa in mata jara alaihi amaluhu allazi kana ya'maluhu in ya mutu kuma duk wani aikin da yake gudanarwa na kirki a rayuwarsa sai a ci gaba da bashi ladansa ci gaba da biyan shi fanshi ko ya mutu wa ujriya alaihi rizquhu arzikinsa ma a ci gaba da gudanar masa da shi wa aminal fattan kuma ba shi ba maganar mai fitinar kabari ba shi ba maganar fitina ta kabari Allah ce wa inna Allah lahu wa khairur raziqin kuma lalle Allah shine fiyayyen mai azurtawa shine fiyayyen wanda yake azurta bayinsa da zai ba su daga falalarsa Allah subhanahu wataala kasancewarsa fiyayyen mai azurtawa yakan bawa kowa arzikinsa ya bawa mutumin kirki ya bawa mutumin banza to in ya zanto zai bawa alfajir wanda yake fajiri ma zai bashi arziki to ina ga wanda ya hijira a dalilin sa ya bar duk abin da ya mallaka a dalilin sa ya bar gidansa ya bar dukiyarsa ya bar kasuwarsa ya fita tsira da addininsa da taimakawa addininsa babu shakka shine yafi cancanta ya samu taimakon Allah subhanahu wataala da arzikinsa Allah yake bashi arzikin da yafi karfin alissafa su Allah ce Allah da yace wa inna Allah lahu khairur raziqin Allah shine fiyayyen masu azurtawa wannan mufadala din fiyayyen masu azurtawa ba yana nufin cewa akwai wani mai bada arziki ba bayan Allah dan Allah shine ar-razzaqul haqiqi shine mai azurtawa na haƙiƙa kamar da Allah ce inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwatil matin shi kadai ne huwa damirul fasl lidalalati ala al-hasr shi kadai ne mai azurtawa wama min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wani mai tafiya a bayan ƙasa face arzikinta yana wajen Allah ubangiji subhanahu wataala arzikin kowa yana gurinsa to amma akan iya danganta ma wani a ce a wane ya azurtar da wane ko wane ya ya ya yi ma wane tagomashin arziki bi itibari sababiyya in ya zanto shine sanadiyya sai a ce ce warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa ce warzuquhum fiha ku azarta su ku ciyar da su daga wannan kaga ka jingina arzartawa zuwa ga su waɗannan da suke kula da dukiyar marayu wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka yi wa haihuwa su kuma su ciyar da iyayen ƴaƴansu da suka haifa musu su kuma tufatar da su kaga rizquhunna aka jingina arzikin a zuwa gare su babu shakka arzikin Allah falala arzikin Allah subhanahu wataala ga bayinsa fifikon tsakaninta da falalar wani ya baka ya baka wani abu na arziki na goma goma ta arziki tazarar da take tsakanin mahalicci da mahaluki an kuwa san cewa tazara ce wacce take ba kankanuwa ba tazarar da take tsakanin sifar mahalicci al-khaliq da kuma sifar makhluq alkhaliq da kuma almakhluq kamar a ce Allah subhanahu wataala alimun ne sana a ce wani ma alimun ne fuka kulli dhi ilmin alim a ce ga mai ilimi Allah ma mai ilimi ne a ce wani ma mai ilimi ne duka sifofin ilimi ne aka danganta ma waɗannan aka danganta wa Allah aka danganta ma wannan Allah amma dai daga ji ka san tazarar da take tsakanin ilimin Allah da ilimin wani mahaluki abun baya ya fi ƙarfin kwatance ko dai an yi kwatance sai dai a yi don a matso maka da da surar a matso maka da hoton amma abin ya fi haka zurfi nesa ba kusa ba kamar yadda alhadir ya gaya wa ya gaya wa annabi musa lokacin da suna tafiya gindin wato teku ko kogi wani tsuntsu ya sauka bakin kogin ya dan tsatsagi ruwa ya tashi to shine Khadir yake cewa Annabi Musa alayhi salam kaga abin nan tsakanin ilimi na da iliminka da kuma ilimin Allah kamar irin abin da dan tsuntsun da ne ya tsatsaga a cikin wannan tekun ya tashi wato dan abin da muke da shi kaga su wadannan annabawa ne ba wadanda cikin ulul azmi na rusul wanda ba annabi ne amma ilimin da muke da shi bai wuce wato dan tsagan nan da kuntsun nan yayi a cikin wannan kogin ya tashi ba cewa ma utitu min al-ilmi illa qalila ilimin da aka ba ku dan kadan ne duk wannan hauma hauma da dan adam yake yi da hura hanci da isa yana ganin yanzu ya fi karfin komai saboda yana ya taka wani abu na ilimi Allah ya ce dan kadan ne dan kadan ne to shine Allah subhanahu wataala ce la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu kuma lalle tabbas Allah zai shigar da waɗannan muhajirina fi sabilillah alladhina qutilu aw matu Allah ce zai shigar da su mudkhalan mashiga wata mashiga yardawnahu da za su yarda da ita wannan mashiga ita ce aljanna za su yarda da wannan gida na aljanna la yabghuna anha hiwala ba sa buƙatar canji wani abu da Allah zai azurta mutum da shi sai ya ga yana son canji amma banda gidan aljanna wanda duk ya shige shi to zai ga baya buƙatar canji Allah zai shigar da su wannan mashiga sakamakon fitar da suka yi daga gidaddajinsu suka bar ƙasashensu suka zo suka yi hijira dan Allah to Allah shi kuma zai shigar da su gida na karamci saboda bakin sa ne saboda bakin sa ne yasa yace mudkhalan yardawnahu zai shigar da su gidan da ko mashigar da za su yarda da ita za su ji tayi musu saboda sun baro gidajensu to shi kuma shi zai karɓi bakuncinsu haka zai karrama su da gidan aljanna da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara al-mudkhal anan da cewa aljanna ake nufi ana nufin aljanna ibnu jarir tabari da al-wahidi da ibnu kathir da wasu daga cikin magabata kamar as-suddi sun fassara mudkhalan da cewa aljanna ake nufi zai shigar da su aljanna mudkhalan imma ya zama masdar ne mimi ya zama la yudkhilannahum mudkhalan ay idkhalan yardawnahu zai shigar da su shigarwar da za su yarda da ita ma'ana za a shigar da su cikin karramawa da girmamawa da hutu ba tare da wahala ba ba za su sha wahala ba in sun zo shiga aljanna za su shiga cikin sauki da farin ciki da girmamawa ko kuma ya zama mudkhalan ya zama ismu makan ne ma'ana zai shigar da su makanan yardawnahu wani wurin da suka yarda da shi shine gidan aljanna da yake tattare da ni'imomi masu ɗimbin yawa wanda ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa jin labarinsu ba zuciya ba ta taɓa tunaninsu ba kamar yadda Allah ce fahuwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya a cikin wata rayuwa yardadda wato yaruwar da zai yarda da ita radiya ismul fa'il ne bi ma'ana maf'ul ay marziya rayuwar da zai ji tayi masa a cikin wata aljanna madaukakiya da gidajen aljanna gidajen bene ne wani kan wani fi ghurfatin aminin gidajen bene ne sannan qutufu hadaniya ya'yan itatuwan ta dab da dab suke wato yana tsaye zai tsunko yana tsugune zai tsunko yana zaune zai tsunko yana kishin gida zai tsunko su yana kwance ma zai tsunko su saboda babu maganar wahala babu maganar ya tashi ya hau ya je wajen hawo ma ya fado ko ya karta cikinsa ko ya ce a taimaka masa ko ya nemo kara ko wani abu a'a a duk yanayin da zake zai tsinko ya'yan itatuwan gidan aljanna shine ma'ana qutufuha daniya ya'yan itatuwan ta dab da dab suke Allah ce kulu washrabu hani'an ku ci ku sha kuna cike da farin ciki bima aslaftum saboda ayyukan da kuka yi a baya fil ayyamil khaliya a kwanakin duniya da suka wuce al'allamatu sa'idi a tafsirinsa ya tafi zuwa ga fassara wannan la yulkhilannahum mudkhalan yardawnahu zai shigar da shi mashigar da za su yarda da ita ya tafi kan cewa anan ana nufin tunda rizqan hasanan ya fassara shi da gidan aljanna da arziki na halal to mudkhalan yardawnahu ce to wannan kuma ana nufin wato ƙasashe da Allah subhanahu wataala zai ba su za su ci su da yaƙi ƙasashen da za su buɗe musamman ma garin makka daga inda daga nan ne aka koro su to za su zo su shige shi cikin halin yarda da farin ciki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shige shi ya shiga garin makka ba wani jini da aka zubar salin alin duk wannan artabu da ta tabu da aka sha sai gashi sun zo sun shige shi cikin ruwan sanyi nabi ce ka a taba kowa duk irin abin da suka yi sahabbai annabi ce ka ku taba su duk wanda ya shiga gidansa ya rufe ku kyale shi duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ku rabu da shi duk wanda ya shiga Ka'aba ka ku taba shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga yana mai kaskantar da kansa ya sunkuyar da kansa akan abin hawansa da ya nuna maka tawalu bai shiga da izza ba ta innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha eh وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ba haka yi ba ya shiga ne da tawalu domin ya san cewa wannan wani abu ne daga Allah ba yinsa bane ba iyawarsa bace ba karfinsa bane ba karfin sahabbansa bane wannan wani ta nasara ce daga Allah gashi yau ya komo garinsa da aka rarike shi da sahabbansa aka fitar da su da karfi aka hana su shigowa ma su yi ibada gashi yau ya shigo a matsayin sai abin da ya faɗa aka taro masa duk wanda manya-manyan wanda suka cutar da shi da shi da sahabbansa ce bai kuke tsammanin zan yi muku sun san wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka ce alkhairi ya mai karamci dan mai karamci dan mai karamci ce alkhairi annabi ya ce izhabu fa antum tulaqa la tathriba alaykum al-yawm tafi kowa yana da yancinsa a yau babu zargi kada wani ya sake zargi wani haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da afwa al'afu inda al-maqdira lokacin da zai iya ramuwa a lokacin yake nuna afuwarsa mukan yi afuwa bayan abu ya fi ƙarfin mu bayan mun buga mun dage mun to shikenan na na yafi a'a shi sai lokacin da zai iya ramuwar sannan zai ci to ya yafi maka to saboda haka shi as-sa'idi yana ganin wannan la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu alkawari ne Allah yake musu cewa zai maida su zai maida su makka kamar fadar Allah innal ladhi farada alayka alquran laraduka ila ma'ad wannan da ya saukar maka alqurani to zai maida kai makomarka wato inda aka haife ka shine makka saboda haka kuma suka samu wannan ko kuma arzikin lahira wanda zai zai dauki magana shiga aljanna sai shiga aljanna sai zanto ita ma wannan ayar kamar ayar farko kamar gabar farko la yarzuqannahumullahu rizqan hasanan muka ce arzikin duniya da lahira to nan ma la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu shi ma mashigar duniya da ta lahira zama ana nufin mashigar duniya inda Allah subhanahu wataala zai mai da su kasashen su da aka yi koro su kuma sannan zai ba su wasu kasashe masu cinye su da yaki sannan kuma zai shigar da su gidan aljanna a lahira yace to duka lafazin zai iya daukan waɗannan ma'anonin gaba daya saboda haka Allah ya musu alkawarin bayar musu da dukiyar su da suka rasa a sanadiyar hijira sannan kuma ya ƙara musu fiye da wanda ma suke suke da ita a da sannan kuma a lahira ya ba su dukiyar ya ba su arzikin da ba su taɓa tunaninsa ba sannan gidajensu da suka rasa Allah zai bai da su gidajensu sannan kuma ya ƙara musu da wasu sannan kuma a lahira ya shigar da su gidajen aljanna faka duk ayar da za ta ɗauki waɗannan ma'anonin duka shi yasa ya ce fala mani amin iradatil jami' zai yi duka waɗannan ma'anonin ubangiji yana nufin su وإن الله لعليم حليم للي الله إن الله لعليم مسنيني مسنيني da komai daga cikin abin da Allah ya kewaye da sanin sa ya san niyyar shi mai hijirar da mai jihadin fi sabilillah ya san wanda yayi ya cancanci wannan sakamako da kuma wanda ba dan Allah yayi ba haka nan kuma ya san irin wahalhalin da suka sha a baya lokacin da kabaro gidajensu da dukiyoyinsu suka yi hijira kuma halimun mai haƙuri ne mai haƙuri da su ne kuma zai musu sakamako akan wannan haƙurin nasu kuma yana haƙuri da su akan duk abin da za su yi na saba masa zai yafe musu idan suka nemi gafararsa zai kuma kawar da kai daga abin da za su yi bisa rashin sani wanda duk yana daga cikin haƙurin ubangiji subhanahu wata'ala zai ci gaba da ba su arziki da ba su falalarsa ko da kuwa suna saba masa ko da suna saba masa ba zai yanke musu daga abin da ya saba ba su ba sannan Allah ya ci gaba da cewa ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور
zalika wannan sakamako da aka ambata ya tabbata ne wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi kuma duk wanda yayi uquba wa man aqaba wanda yayi uquba bimithli ma uqiba bihi da misalin da kwatankwacin abinda aka yi masa uquba da shi thumma bughiya alaihi sannan aka yi masa ta'addanci la yansurannahu Allah lalle tabbas Allah zai taimake shi inna Allah al'afuwun ghafur kuma lalle Allah mai afuwa ne mai gafara a baya Allah subhanahu wataala ya ambaci sakamakon waɗanda suka yi hijira ko wanda ya yi hijira aka kashe shi ko ya mutu fi sabilillah Allah ya ce zai taimaka masa zai ba- mai- zai bashi arziki mai kyau kuma zai shigar da shi gida gidan aljanna to sai kuma Allah subhanahu wataala anan cewa to kuma Allah subhanahu wataala ba zai kyale wanda aka zalunta ba tare da ya taimake shi ba in dai an zalunci mutum to Allah yana tare da shi kuma sai taimakon Allah ya kasance a tare da shi Allah ce zalika wannan khabar ne da mubtada'in mahzuf ay al-amru al-amrin shine kamar yanda muka muka baka haka abin yake kamar yanda muka faɗa alkawarin nan da muka yi haka yake tabbatacce wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi duk wanda yayi uquba da kwatankwacin irin abin da aka yi masa uquba da shi wato yayin ramuwa kwatankwacin irin yadda aka yi masa ba tare da wuce iyaka ba ba tare da ƙari ba summa bughiya alaihi sannan kuma aka sake masa laifi aka sake zaluntarsa aka kuma dawowa aka cutar da shi Allah ce la yansurannahu Allah lalle Allah zai taimake shi wannan rantsuwa ce ai wallahi la yansurannahu Allah wallahi sai Allah ya taimake shi kaga anan wanda aka yi wa wanda aka ce man aqaba wanda yayi uquba da irin abin da aka yi masa uquba da shi wannan mushakala ce shi da ya tashi ramuwa yayi ramuwa yayi aka kira ramuwar da yayi uquba su kuma waɗancan da suka yi abin da suka yi su ma suna zaton uquba suka yi wa mutumin nan suna ganin cewa ya saba wa addinin su ya bar al'adun su ya bar bautar gumakan su yanzu ya bi addinin da yazo sabo saboda haka ya cancanci uquba saboda haka aka kirawo abinda suka yi masa da uquba shi ma kuma aka kira nashi uquba kiran nasa uquba ba zai bada mamaki ba tunda daman wanda yayi laifi shi ake wa uquba shi kuma shi aka yi wa laifi saboda haka in ya rama za a ce uquba ce ga wanda ya masa laifi amma shi dan me aka kirawo abinda aka yi masa da suna uquba to fuskar kiran abinda yasa aka kira nashi da suna uquba su waɗanda suke masa wannan cutarwar a gurin su uquba ce abinda laraba suke nufi da uquba horo horo shine uquba ai abu ai maka uquba ma'ana ai maka horo akan laifin da kai to shi aka cutar kaga in ya rama shine yayi horo amma shi da aka cutar me yayi za a hora shi to shine malamai suka ce su a garin su kuma horo suke masa saboda me saboda ya bar addinin su ya bar gumakan su ya bi wani addini na na ta Allah don haka ya cancanci a hora shi saboda haka sai Allah ya kirawo abin duka uquba wannan uquba ta haƙiƙa wacce kuma uquba ta jabu kamar yadda Allah ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna irinta sakamakon mummuna mummuna irinsa kai da aka yi wa ba daidai ba tabbas an maka mummuna amma in ka rama kai ba mummuna kai ba amma sai Allah ya kirawo ramuwarka da mummuna suka ce saboda me saboda shi wanda kai wa abin ai zai muna na masa zai nuna na zai muna na ma wanda karama a kansa to saboda kaga a wajensa shi mummuna ce ko da kai a wajenka abu ne mai kyau an maka ne karama ba kai mummunan aiki ba amma shi wanda kaiwa zai rika ganin kai masa mummuna to shi yasa sai aka kira wata mummuna din min babil mushakala wanda ke cewa mushakala abu al-arabci wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha kamar yace fa man i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum wanda ya muku ta'addanci ku yi masa ta'addanci kamar yadda ya muku kaga nashi ta'addanci ne tunda ba bisa haƙƙi yayi ba amma kai da kaje ka kare kanka ko karama abin da ya maka kai naka ba ka kira shi ta'addanci ba amma sai Allah ya kira shi ta'addanci saboda shi ma cewa zai yan ta'adda sun zo mana yanzu wanda yake ta'addanci shi ma aka far masa shi ma wanda suka far masa shi ma zai yan ta'adda shi ma an far masa wasu yan ta'adda sun far masa to saboda haka tunda shi ta'addanci to kai ma kai masa ta'addanci irin ta'addancinsa wannan shi ne ake kira babul muqabala ko kuma mushakala a logan larabci a lokaci yayi zamu tsaya ana abinda muka faɗa ne dai Allah ya bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh